ƙasa kashi na ashirin da biyar Ibrahim rahmanir rahim gwaggwa ta bawa ta dubi habib da ke ta kumfar baki ta ce lallai habibu ka girma tsabar rashin kunya ko ido na baka duba kake faɗar waɗannan maganganu to wallahi ba sai babu mabiya zo ba ni da kaina na ishe ka ina so ka buɗe kunnanka a yau ba sai gobe ta yi ba ka ɗauki matarka da yarka ku bar gidan nan tun ban ci maka mutunci ba yadda ta yi maganar ba alamun wasa a fuskarta ya sa habib ya yi lakwas don ya san da baba madu sun iya faɗa sosai sun kuyawa ya yi gwiwansa a ƙasa ya fara magana don allah gwaggo ku taimaka min ku raba auren nan wallahi ba na son yarinyar nan ina da wacce nake so zan aura ta ya zan yi rayuwa da macen da take kula maza in na aure ta ba zan taɓa samun natsuwa ba ina mai neman alfarmar ku da ku yafe min sannan ku aura min zainab yar gidan ba Auwalu. don ita ce wacce zuciyata take so tun muna yara nake son zainab ita ce wacce nake da burin aura ku taimaka min gwaggo don allah dubansa gwaggo ta shiga yi tana maimaita kalmar zainab nake so murmushi ta yi nasu irin manya ta dube sa sosai ta ce aikin gama ya riga ya gama don allah ya yi zainab ba matarka ba ce rafi'a ita ce matarka bayan saka ranar auren ka rafi'a bayan saka ranar auren zainab da ɗan uwanta da wat aka ɗora mata aka daura maka aure da rafi'a ina so ka yi haƙuri ka rungumi matarka ka haɗu ku rufa wa juna asiri ku zauna ka san kowa na duniya da ƙaddararsa habib ji ya yi duk duniya ya tsani jawad me yasa kowace nasara ta zo jawad ne to wallahi tun da aka mishi haka shi ma sai ya ɗauki fansa tabbas sai ya ɗanɗani zi ko ta halin ƙaƙa miƙewa ya yi a fusace ya koma cikin ɗaki kayan sai ya shiga haɗawa kaf sannan ya fito janye da turoli ɗinsa ta kaya yana zuwa zai wuce mominsa ta yi saurin tarar gabansa tana cewa ina za ka tafi habib dubanta ya yi ido rufe ce zan tafi bauchi ne momi domin ban ga amfanin zamana a wannan daƙin gari ba na yi da na sanin ta ko kafa na garin kano ta ce to ita kuma rafi'ar ya za a yi da ita momi don allah ki daina min zancenta duk yadda kuka yi da ita daidai ne tunda har kuka iya ɗaura min aure ba tare da na sani ba ai kula da matar ma sai ku yi abinku ya ja akwatinsa ya yi gaba bayan kwana biyu bilal ne tsaye shi da hafsa a ƙofar gida hira suke yi cike da zallar auna duban ta yayi ya ɗan murmusa kafin ya ce "Debi, wai kina son hada bikin mu da na su anti kuwa murmushi hafsa ta yi Ba bata ce komai ba ganin ta ki magana ya ce wannan shirin da kika yi ya nuna kina so a haɗa bikin mu da sauri ta ce a'a ka san ban yi kandin ba saura wata biyar mu yi ka jira na kammala ina so kuma a ce a yi bikin antizi ni ce a kan gaba a komai na san in aka haɗa mu ba ni da sakewa sosai Bilal ya yi murmushi ya ce, To Allah ya sa Babu Madu ya yarda da naki tsarin, amma dadina ya ce yana dawowa za su zo domin maganar aurenmu. Rufe fuska ta yi da tafin hannu tana murmushi. Tun da Habib ya tafi, mominsa ta kasa tafiya don Babu Madu ya ce wallahi tun da har ta bari ɗan ta yi tafi ba tare da ya ɗauki matarsa ba, to in dai za ta tafi sai dai ta tafi da rafi'a. da kuma jaririyarsu duk abin duniya ya ishi momin habib gashi tun da habib ya koma ko sau ɗaya ya ƙi kiranta kuma in ta kira su a waya baya ɗagawa sai dai ta yi waya da su hassan abban su habib kuwa ta samu ya yi tafiya zuwa ghana shi ya sa abin ya yi mata ɗan sauƙi kiran wayar hajiya rabi ta shiga yi don a halin yanzu tana buƙatar shawarar ta yadda za ta ɓillo wa lamarinsu bugu ɗaya ta ɗaga bayan sun gama gaisawa hajiya maimuna ta shiga gaya wa yar uwarta duk yadda abu ya kasance hajiya rabi ta ce ai wallahi karki yadda da wannan abu ta ya za a ce shi kaɗai ne ya yi mata cikin alhalin yarinyar biye maza take ni fa wallahi yaran gidan nan dukkan su gani nake ba wacce ba yar iska ba ni ma yanzu kina ganin yadda yaron ya jawo min jaraba me ake da irin sumariya? ga su da tsafi da asiri ni ma haka yanzu a kuncin nake Don dadin da wata shi yake da ni akan maganar auren saboda kawai na nuna ba na so momin habib ta ja ajiyar zuciya ta ce wallahi ban san yadda zan yi da baba madu ba ni kam kuma gaskiya gobe nake so na tafi yanzu in na tafi da rafi'a ina zan sata gashi jaririya kamar ta ɗaya da habib kin ga kuwa da wuri asiri zai tonu momin jawar ta nisa sannan ta ce ki tafi da ita kawai in ya so ki kai ta boys quarter ta zauna a can kin ga ba mai zuwa nan wajen in dai ba ku yan gida ba da wannan shawarar momin habib ta yi na'am suka yi sallama tun da habib ya koma gida na nafisa ke sintirin zuwa sai dai wannan karar ya ki sakar mata fuska duk yadda ta so ta ji damuwarsa san yaƙi haka ta hau ta haƙura ta rabu da shi haka tumi ta dame sa da kira da kuma test gabadi awace a yanzu ita ce kawai yake ɗaga kiranta habib ya yi nisa a tunaninsa ya ji wayarsa na kuka ɗagawa ya cikin faɗa sai jin muryar badi'a ya yi tana wata kasalalliyar magana tuni ya ji shi yana neman fita hayyacinsa tabbas badi'a daban ce dama a ce ta zo garin nan da ya fi kowa jin daɗi kuma ya san sai ta saka shi a nishaɗi amma zai san yadda zai mata har ta zo washe gari suka rafi a an shirya tsaf don yau ne za su tafi goya jaririyarta ta yi ta fito da kayanta a hannu ita ma momin habib din ta fito nan suka yi sallama da mutanen gida suka ɗau hanya ƙarasowa hajiya shafa ta yi da isar momin su habib gida bata samu kowa ba sai mai yi musu wanke-wanke sakawa ta yi ta je ta gyara marafi a boys quarter din gidan cikin minti talatin ta kammala zuwa ta yi ta shaidawa momin ta kammala gyarawar kayan rafi'a momi ta nuna mata ta ce ta kai can sannan ta ce wa rafi'ar ta tashi ta bita za ta kai ta inda za ta zauna kafin su gama shiryawa da hadis din jawad tuni ya samu aiki a wani kamfani a abuja sun ba shi gida a unguwar 11 sannan suka ba shi mota tuni jawad ya fara aiki ka'in da na'in ta gefe ɗaya kuwa yana ta shirin aurensa soyayya kuwa shi da ɗinsa? sai karuwa take kullum suna manne da juna a waya ji suke tamkar su janyo wannan ranar ta aurensu yau ma kiranta ya yi ya shaida mata zuwansa ranar friday ai kuwa sosai ji ta fara murna suka yi sallama akan sai sun haɗu anjima hafsa ma ta da bilal tamkar laila da majnun suke ko da yaushe suna tare gashi lokacin da babu madu ya ba musu an kusa duk da yanzu ba laifi suna zance dukkansu sai dai samun masu auren ne da matsala bilal ya shaida wa hafsa zuwan dadin nan da kwana biyu ya ce ta faɗa wa abbanta da babu madu sosai take jin daɗin samun miji tamkar bilal tasi'u ya haɗu sosai gai sosai guy ɗin ‘yan mata da dama kowa kan kansu suke gunsa amma ba sa gabansa hafsa yake so tamkar ransa kallon banza ma ba su ishe sa ba tun da rafi'a ta je gidan su hadis har yau bai sa ta idansa ba duk a tunaninsa ko an warware musu auren don tun da mominsa ta dawo ko zancen rafi'a ba ta yi masa ba yana zaune a falon gidan su shi da wani kozin ɗinsa suna hira rafi'a ce ta shigo falo ɗauke da sallama a bakinta hannunta ɗauke da yarinyarta da suke kira da nana wata zabura habib yi kamar ya ga abin gudu shi kansa abba wato wanda suke tare sai da ya zabura Don habib din ya ba shi tsoro habib ya dubi rafi'a rai a ɓace ya ce me ya kawo ki gidan nan cike da girmamawa ta fara magana tare muka taho da mominka ina cikin boys quarters ne shi yasa yanzu ma zuwa na yi na faɗa wa momi na na ce ba ta jin daɗi wani kallo ya watsa mata sannan ya ce ki koma inda kika fito don momi ba ta nan stupid kawai jiyawa ta yi za ta tafi abba ya saurin dakatar da ita ya ce zo mu ga jikin yarinyar habib ya dubi abba ya ce me za ka yi mata don allah ka bar ta su tafi kafin ya yi magana sai ga momin hadid din ta shigo tana ganin rafi'a sai da ta haɗa rai sannan ta ce mata me ya kawo ki ɓangaren nan ba na ce duk abin da kike so ki gana wa karima mai aiki ba sai ta faɗa min rafi'a jiki a sanyaye ta ce yau ban ganta ta zo ba kuma ga shi na ba ta jin daɗi sai kuka take yi tsaki momin hadid ɗin ta bi. sannan ta ce ki koma can ɗin gani nan zuwa jiyawa ta yi ta fita momin ta shige ɗakin ta rai a ɓace shi ma habib tashi ya yi ya bi bayan momin abba kuwa satin baki ya yana kallon ikon allah a zuciyarsa ya hau tambayar wannan ɗin kuma wace ce ba shi da mai amsa masa tambayarsa habib na shiga ɗakin momin nasa ya dube ta ya ce dama momi wannan yarinyar da ita kika taho dubansa ta yi ranta a ɓace ta ce eh da ita na taho ko za ka doke ni ne don na taho da ita saurin duban ta yayi ya ce allah ya kiyaye in doke ki kawai ina mamakin yadda aka yi ta yi kwanaki da yawa a gidan nan ban san tana ciki ba duk da ta ce tana bai ko kallonsa ba ta yi ba ta ce ba dole na tura ta a can ba tun da ka riga da ka gama zubar mana da mutunci a yanzu duk wanda ya yi ido biyu da wannan jaririyar wallahi ya san kai ne ubanta don ni wallahi yadda take kuma juyewa kama da kai abin har tsoro yake bani yanzu abbanku nake jira ya dawo mu yi magana don ya kamata ka samu gida can ka tura kai da matarka hadibransa ya kuma ɓaci don duk duniya a yanzu ya tsani rafi'a amma tun da har ta zo inda yake to tabbas za ta ɗanɗanawa aya ta ficewa ya yi daga ɗakin ba tare da ya ce komai ba ita ma momin kuɗi ta ɗauka ta fice don su kai na asibiti da ta an so wani magani wanda aka ce ta sa waje a cikin abincinta in har ta ci to tabbas da wasu zai dinga ganin ta tamkar dodo ba zai taɓa yadda ya aure ta ba tunda ta an so maganin take tunanin yadda za a yi ji ta ci abincinta ranar juma'a da yamma lokacin zina ta shirin tarbar masoyinta sai ga saude ta leƙo ɗakin su sallama ta yi musu tamkar ta allah suka amsa tare da dubanta to abin da ba su taɓa ji ko gani ba don saude ko hanyar ɗakin su ba ta duba shiga ta yi ta samu guri ta zauna duban zi ta yi ta ce don allah zainab girki nake so ki yi min wallahi ban jin daɗi jikina kwata-kwata gashi kuma na kira wayar badi'a ba ta shiga ji duk da sauri sauri shirin da take yi na tarar jawad amma sai da ummanta ta yi mata nuni da ta amince ta yi mata girkin ji ta ce to bari na karasa aikin da nake yi sai na zo na yi miki to ta shiga godiya har da kwallar munafinci tashi ta yi ta fice daga ɗakin tana fita ta haushewa tana yiwa kanta kirari sai ni saude uwar makirci kowa ya ja da ni baya kwana lafiya yarinya ba dai kina jin ke wata bace za ki auri dan masu kuɗi ai ki a kai ki abuja to wallahi ba ki isa ba auren ma ba zai ba zan bar ki kiye ba haka ta yi ta surutanta wanda ya ji ba wanda ya ji ta ji tana ƙarasowa tana ƙarasa soyawa wata samosa ta fita don ta je ɗora mata girkin tana zuwa ta ba ta shinkafa ta ce ta yi mata da faduka ji ta ansa ta fito ta hau daga kayan miya cikin natsuwa take yi aikinta har ta kammala bayan ta sauke ta ɗauka ta shigarwa da sau da ɗaki godiya sau da ta shiga rattattabawa har ta fito sau da ta samu wani ɗan plate ta zuba shinkafar ta a ciki ta baɗe ta da maganinta ajiye a gefe sannan ta ɗauko wani filet ɗin irin wanda ta zuba wa ta zuba shinkafar shi ma sai dai shi ba ta sa komai ba ta ajiye sallama baban su rafi'a yayi cikin ɗakin ta amsa tare da yi masa sannu da zuwa ta rufe tukunya ya amsa tare da tambayar ta yaya ta yi ne ta amsa da lafiya lau da dube ya ce dan zuba min ruwan wanka ki kai min jiki na ƙaiƙayi yake min yau miƙewa ta yi don don zuba masa ruwan wankan tana fita ya zauna ya janyo plate ɗin abincin da ta sa da ta sa magani ya sa cokali ya fara cin abinsa sai santi yake yana faɗi anya wannan girkin kuwa sau da ce ta yi ta ka ji girki kamar wanda aka zuba naman kaza don zaƙi kafin sode ta shigo malam audu ya kusa da ya kusa tara plate ɗin abincinsa dama ya kwaso yunwarsa a kasuwa sai da ya cinye ta yana santi sai ga sauda ta shigo ko da shigo ko da ta shigo ta samu ci ya cinye abincin plate ɗaya salati ta fara tana cewa wanne plate ka ci baban rafi'a duban ta yi sheƙeƙe, ya ce kamar ya wanne plate na ci ai na ɗauka duk iri ne ɗaya ne abincin ashe naki daban kika yi mai shegen daɗi Musa ki bar mu da garau garau sai da shiru ta yi tana tunanin me za ta ce masa ta san ko giyar wake ta sha ba ta ce magani ta sa a ciki ba faɗan da yake ya dawo da ita daga tunanin da ta tafi shi faɗansa tana yi masa girki mara daɗi ita kuma tana yin mai daɗi haƙuri ta bashi sannan ta fita yin wanka amma sai mita yake yana fita sau da ta zube tamkar za ta yi ihu yanzu ya za ta yi gashi duka maganin ta juye a cikin abincin gashi ba ta da waya bare ta faɗa wa malam na bayan layi tabbas akwai matsala ji ta yi ta ƙara tsanar ji wai me sa duk irin abin da za ta yi wa yarinyar nan sai dai ya dawo kanta wannan wacce irin yarinya ce duk makircin da za ta yi mata sai ta tsallake ta tana zaune tana tana zaune tana tagumin gafiya har ya fito daga wanka sai dai wannan lokacin ko kallonta bai yi ba ya shiga duba kayansa a cikin sau saude ta taso ta zo wajensa ta ce me kake nema baban rafi'a shiru ya yi mata bai tanka mata ba za ta kuma magana ya daka mata wata tsawa wacce tun aurensu bai taɓa yi mata ita ba jikin sau da ya haurawa da sauri ta matsa gefe ya dube ta ya yi kwafa tare da ficewa daga cikin ɗakin yana ficewa saurata zube a ƙasa ta fara neman kurma ihu